Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 11 ga watan Oktoban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun ghana a yayi da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a sashen hausa na muryar amurka ko kuma sashen hausa.com kenan ko kuma voahausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yaku makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai To baba ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idojin yarjejeniyar shirin makaman nukiliya da aka kulla a shekarar 2015 ba. A wani lamarin na daban kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tunanin yiwuwar ɗaukar matakin soja a kan Koriya ta Arewa, dakaran Amurka sun nuna wa Koriya ta Arewa hazaƙarsu. su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar na zaman bangaren wata dabara da haɗaɗɗen shirin dakarun gwamnatin ƙasar na koren musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji rahoto a kan ranar 'yan mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce aka ware don duban irin ƙalubaloli da su 'yan mata suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi a bunƙasa harkokin 'yan matan a duniya. Daga Najeriya ga wasu 'yan matan abin da suke cewa. Yanzu na tsinci kaina gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci kuma cikin yadda Ubangiji alhamdulillahi muna koya ko muna ganewa. wasu kungiyoyin kare jama'a kuma a najeriya sun nuna damuwansu akan hali da kasar ke ciki kama daga zargin badakalan fannin man fetur da kuma zargi da ake yi wa sufeto jenar na 'yan sanda da sauransu wanda suka ce hakan da yana kawo wa tsarin mulki tsaiko su bar najeriya su buhari don allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in allah ya ya ishe shi ishe shi kenan in kuma ya kara shi kenan amma a bar demokradiyya ta samu cin gaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya Muna kuma ɗauke da rahoto akan hurucin gamayyar ƙungiyar 'yan kabilar Ibo da ake kira Ohanezi Indigo cewar ba ta da masaniya a kan inda madugun 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya Nnamdi Kano yake. Kano kuma sun yi Allah wadai da amfani da sojoji akan wannan batu. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa na ɗauke da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. Asabar da haka ya baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka kwanaki 90 wato 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakaba wa Iran takunkumi ko a'a. bisa doka shugaba trump na da har zuwa ranar 15 ga watan nan na oktoba don ya yanke shawara amma wata majiya daga fadar white house ta ce ta yiwu shugaban ya yanke shawara kafin ma lokacin A jiya Talata, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce shugaba Trump ya yanke shawara a kan Iran kuma yana so ya tabbatar da cewa Amurka ta fidda manufofi da dama da za su tankari batun ba kawai wani bangarensa ba, amma a magance duk matsalolin da ke tattare da Iran a matsayin kasar da ba ta mutunta ka'idodi. a watan da ya gabata shugaba trump ya yi sabil da baka wajen wato a wajen jawabin da ya yi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya ce yarjejeniyar da aka kulla da iran ita ce mafi muni wadda ta fi amfana bangare daya da amurka ta taba shiga shugaba trump ya kira wannan yarjejeniyar abin kunya ga amurka ya kara da cewa ba na tunanin kun gama jin wannan batun yayin da shugaban amurka donald trump ke tunanin yiwuwar daukar matakin soja akan koriya ta arewa dakarun amurka sun nuna wa koriya ta arewa hazaƙarsu manyan jiragen sama masu sakin bama-bamai sun hadu da jiragen saman koriya ta kudu da na japan inda suka yi wani atisayi suka harba makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gabar zirin koriya wannan atisayin na faruwa ne na yayin da trump da masu bashi shawara suka gana da tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger a lokacin da shugaban ya bayyana sabuwar hanyar tunkarar koriya ta arewa shugaba trump ya ce da muna kan hanyar da bata dace ba abinda za ku yi shine ku duba da kyau idan kuka yi nazari shekaru 25 da suka wuce muna kan hanyar babban matsala da gwamnatocin baya suka sanya amurka a ciki matsalar da duniya ba taba ganin irinta ba amma yanzu dai muna kan hanyar da ta dace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar wani bangaren wata dabarar shirin dakarun gwamnatin ƙasar ne na koren musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata. Wani rahoto da ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda yau Laraba a Geneva ya zargi sojojin Myanmar da wata kungiyar tsageren mabiya addinin Badda, da cewa ba kawai kai farmaki a gidaje da ƙauyukan Rohingya suka yi ba, sun kuma yi ƙoƙarin kawas da duk wani wuri na tarihi a wuraren Rohingya don kada ma a gane su. 'Yan gudun hijira fiye da dubu ɗari biyar suka tsere daga Myanmar zuwa birnin Cox's Bazar da ke Bangladesh tun daga ranar 25 ga watan Agusta. a lokacin da 'yan bindigar rohingya suka kai hare-hare a kan sansanonin jami'an tsaron myanmar wanda ya janyo mummunan tashin hankali amma rahoton majalisar ɗinkin duniya wanda aka fidda bisa hirarraki guda 65 da aka yi da ɗaruruwan 'yan gudun hijirar rohingya ya ce shirin kora al'ummar da aka yi a rakhine an fara shi ne kusan wata ɗaya kafin 'yan gudun hijirar su fara guduwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau laraba firaministan ƙasar spain mariano rajoy ya ce yana buƙatar cikakken bayani daga shugaban yankin catalonia da bai da cikakken 'yancin kansa a kan ko sun ayyana samun 'yancin gashin kai ko a'a da yake magana bayan wata ganawa ta gaggawa da ya yi da 'yan majalisar ƙasar don tattauna gwagwarmaya da shugaban yankin ke yi na ɓallewa rahoy ya ce akwai bukatar cikakken bayani daga kundin tsarin mulkin spain wanda zai sa gwamnatinsa zai ba gwamnatinsa damar yin watsi da neman 'yancin catalonia gana wadda suka yi a yau laraba na zuwa ne kwana daya bayan da shugaban catalonia carles spindemot ya yi wani jawabi mai nuna ayyana 'yancin kai a yayin da kuma ya yi watsi da duk wasu matakan doka a yanzu don neman alfarman ganawa da gwamnatin spain mai magana da yawun gwamnatin rahoy ya ce babu yiwuwar wata ganawa tun da shugaban na catalonia sun riga dai sun yanke shawarar sun wato ballewar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Dalla. A yau rana ce ta 'yan mata a duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duban irin ƙalubaloli da 'yan matan suke huskanta. Akwai mata kusa da miliyan 600 masu hazaƙa amma rashin kula ya sa hazaƙar tasu ba ta tasiri a cikin rayuwarsu ga baki ɗaya. Ga rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shirya mana game da wannan ranar. Makasudin bikin ranar mata yara na duniya shine mai da hankula wajen magance kalubalen da yara mata ke fuskanta domin a kyautata musu da suka hada da samun yanci tsaro ilimi da kuma kula da lafiya bincike ya bayyana cewa yara mata na kasa iya cimma burinsu musamman a fannin samun cikakken ilimi a sanadiyar talauci da kuma tilasta musu yin aure da wuri asabi da hakan ne majalisar ɗinkin duniya ta zantar da ƙuduri na 66 mai lamba 170 a watan disambar shekara ta 2011 domin tabbatar da cewa yara mata sun sami dukkan wata dama da yara maza ke samu a fannonin rayuwa domin neman sanin irin kalubalen da yara mata ke fuskanta na ziyarci wata cibiyar taimakawa yara mata da suka sami cikas musamman a fannin ilimi a bauchi group of families living within Ah, malama gashi na same ki a aji kina ma karatu kamar karatun naki baki fara da wuri ba ne? eh to da na fara firamare na kuso kuma karatun ya katse yanzu shi ne nake so in ci gaba wato kin yi aure da wuri ne? Eh, na yi aure da wuri to yanzu da yake kin samu wannan dama kamar wasu irin kalubale ne a matsayin ki na ya mace a kike fuskanta gaskiya ina fuskantar kalubale da dama musamman inda naga ana karatu na turanci haka ina sha'awar nima in ga ina karanta kowane irin abu idan na daga to abin yana min ciwo in ga ban iya karanta shi ba sai yasa na dage nima a yanzu dan naga na iya karantawa to wannan malamin fa eh ni ma na fara firamare ma har na shiga secondary ina js2 na zo na katse ba na yi saboda yanayin rayuwa yanzu ina fatan ki yanzu fata na nima yanzu babban buri na a rayuwa na ingade gade na yi karatu to amma batun iyaye da suke cire yara a makaranta su aure da su ba ganin yana kawo muku wannan matsala shi gaskiya yana kawo wa matsala irin a yi aure da wurin nan ba ba za a bar mutum ya ci gaba da karatun shi da ya karasa ya samu abubuwa ni yanzu kiran da zan yi wa iyaye su dinga barin yaransu suna zuwa makaranta kar su dinga katse musu karatunsu sannan kuma muna kira ga gwamnati a kan ta daɗa ƙara kula da makarantanmu makarantar mata har ila yau na ji bakin wata ɗaliba to wannan dai yanzu na tsinci na gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci kuma cikin yadda ubangiji alhamdulillahi muna koya ko muna ganewa tun nesa daga fari baki samu daman yin karatun ba ne tun daga fari gaskiya da ka san mu suna ba sa son karatu akwai makaranta a samu ba za su yadda ba sai suna cewa fannin karatun boko na turawa ne ba karatu mai albarka ba ne saboda haka shi yasa to sai dai kuma a halin da ake ciki gwamnatocin jihohi sun himmatu ta hanyar bullo da shirye-shirye don shawo kan kalubalen da yara mata ke fuskanta da ke zamantowa kan da garki a fannin ilimi kamar yadda kwamishinan ilimi a jihar gombe hajiya amina muhammad bose ahmad ta shaida mini za ka duba akwai makarantu yanzu da aka kirkiro su sabi musamman saboda eh, tabbatar da 'yan mata suna makaranta babban abin da ya kuma yi wanda yake shine na ga zai tasiri sosai shine tallafi da yake so a rika ba wa iyaye domin a dakatar da talle na 'yan mata a rika ba wa iyayensu eh, kaman kuɗi ana ba wa iyayen tallafi domin su ba wa yaransu dama su tafi su yi karatu kowane wata za a rika sa wa iyayensu kuɗi haka wanda a madadin talla da za su yi sai su bar su sai taken bikin ranar yara mata na wannan shekara shine inganta yara mata don kawo tallafi na gaggawa domin a ba da tsari mai inganci abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya to madalla a gaida abdulwahab muhammad haɗakan ƙungiyoyin 'yan kabilar ibo ta ohanazi indigwe ta ce ba ta da masaniya akan inda madugun 'yan ɓallewa daga najeriya su kafa biyafara namdi kano ya shiga ga wakilinmu daga inugu alphonsus ikoro igwe da ƙarin bayani a yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin gano inda madugun ƙungiyar ipop Mr. Nnamdi Kanu yake. Ita ƙungiyar gamayyar 'yan kabilar Igbo, Ohanezen Dibo ta bi saho wajen cewa ko kaɗan bata san inda ya nufa ba. Ƙungiyar da ta shaida mini haka a hirar da na yi ta mai magana da yawunta, Chief Kuce a ga jiya talata, inda ta roƙi a ƙarfafa matakan tabbatar da ainihin halin da shi Nnamdi Kanu ke ciki. The whereabout of uh, Nnamdi Kanu, Ohaneze doesn't uh, have any picture or nobody has given us information on that. Chief Obaga ya ce, Ohaneze Ndibu bata san inda da Kano yake ba, kuma ba wanda har yanzu ya kawo mana wani bayani game da labarin. Saboda haka, ba za mu faɗa abin da ba mu da tabbacinsa ba, kuma har yanzu ko uffan ba mu ce ba kan batun a bainar jama'a ba, ya kamata mu tabbatar kamun mu ce wani abu game da wannan. Ya ƙara da cewa Ohaneze ta la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida, lamarin da ke wulakanta 'yan sanda a ƙasar. What we condemn is the idea of uh, using the military in an internal affair because it means that you are just relegating the Nigerian police to the background. Ya ce mun la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida. saboda hakan na nuna cewa 'yan sandan kasar ba su da wani amfani kuma tare da cewa hakan ma ya saba wa dokar kasar kungiyar dai ta karkare da cewa idan lalle ne ba a san inda Nnamdi Kano yake ba to kuwa hakan ya zama abin damuwa gare ta if truly missing or his whereabouts are not known eh, it, it, it, it eh, is a source of worry to us idan gaskiya ne ya bata ko kuma ba a san inda yake ba to ba ya zama mana abin damuwa ba kuma murna muke ba ganin cewa irin wannan na faruwa in ji Obaga ko menene gaskiyar magana game da hasashen tsohon gwamnan jihar Abia Dr. Ojiuzo Kalu cewa Nnamdi Kanu ya arce ta ƙasar Malaysia zuwa Ingila. Wannan ne yasa na nemi ƙarin haske kan batun, amma duk ƙoƙarin wajen samun Ojiuzo Kalu ko mai magana da yawunsa Ebere Wabara ta wayar tarho ya nitse. na kuma nemi sanin me ke gudana a can fadar mahaifin Namdi Kano, Eze Israel Kano, bayan wasu sojoji da 'yan sanda suka ziyarci wajen a ranar Lahadin da ta gabata, inda Jacob Odum, wani ɗalibi ɗan asalin ƙauyen ya ce. Ya ce yanzu dai kofar fadar na rufe kuma ina ganin ba kowa a cikin fadar. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya. Sun yi ta gilla ga baki ɗaya. ta'ala mashi to madalla a gaida alphonsus ikoro igwe sai kuma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a wadda suka nuna damuwansu akan hali da ƙasar najeriya take ciki kama daga batun zargi na badakala a fannin man fetur ya zuwa na gaza fito da rahoton kwamitin bincike a kan tsohon sakataren gwamnatin ƙasar da kuma wadda aka dakatar da shi kenan da kuma na baya-bayan nan na zargi da aka yi ko kuma wani e, sanata isa hamma misau ya yi wa sufeto janar najeriya akan wasu kuɗaɗe dukan waɗannan wasu batutuwa ne da ke kawo wa ƙasar nan koma baya a harkokin demokaradiyya ga madina dauda ta shirya mana rahoto akan haka abin da ya fi ɗaga hankalin ƙungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa ɓangaren zattaswa matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokradiyyar ƙasar to shin me ya ja hankalinsu a yanzu musamman a batun da ya shafi su Feto janar na 'yan sandan najeriya malam ibrahim modibbo shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar. Ka ce mutum za ka zargi wani abin inspira jana cewa yana karɓar biliyan goma a kowane wata a Najeriya kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba sani ba president bai sani ba a a'a ibin whistleblowers wanda suke busa usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani ina ma zai ishi kuɗin za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda efcc ba sani ba don ibrahim magufa magani a zalumai ne ƙungiyar abin da muke so shine duk wa'annan wanda suke su taka buhari birki su fita hanyar shi don allah su bar nigeria su bar buhari don allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in allah ya sa ya ishe shi ya shi kenan in kuma ya kara shi kenan amma a bar demokradiyya ta samu cin gaba ba masu abin da ya kawo ci ga gaba demokradiyya malam ibrahim modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar najeriya kenan A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau ɗin ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa yana mai cewa. Babban maganan da yake gaban mu shine abin da ta shafi Najeriya ga baki ɗaya. Wato kuɗaɗen nan me ake da su da kuma maganan da gaske ne cewa cikin police ana ba da promotion kuma kafin a ba da promotion sai an ba da cin hanci. karki manta ni ma da na aikin soja na san aikin soja ba a haka to wannan kuma idan ana haka kuma to za ki ga wasu daga cikin polis idan ana haka kenan fa don ba mu yi binciken ba tukunna idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a polis ba za su ji daɗin aikin ba ba za su saka duka karfin su a ciki ba to wannan su ne babban maganganu da ke gaban mu to sai dai a ɗaya bangaren batun zargin badakala da ta faru a bangaren man fetur da bayan nuna wa juna 'yar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na nnpc mai kantika can labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na najeriya ibe kaciku abin ya fara jan hankalin al'ummar kasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga bangaren zattaswan kasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya, barista Solomon Dalun ga amsar da ya bani. Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba kuma shi babban minista na harkar mai shine shugaban kasa. To da suka fara wannan cece kuce ya jawo su ya saurare su abin da za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shine bayan da ya saurare su menene zai gaya mana kuma na yi imani shugaban kasar najeriya yana daidai ya yi shi in zarge wanda shi minista ya yi daidai ne to ai ba ma wurin shugaban kasa ya kamata ya kai ba a kira magu ya zo bincika da ba za ka ma shugaban kasa ya miye ya ji an yi kira sai a gayyace shi ya ya bincika amma an kaji ana na ana yawo da zargi. A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito a kan bincike-binciken da ake yi, da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa. Al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta ɗauka a kan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da Madina Dauda kenan aka saurara da rahoto. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da minti ashirin na safe a nan washington ga shirinmu na gaba ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro yar asalin jihar Kano a Najeriya. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hafsat take muna bayanin saukin samun abincin gida yadda yake. Yau kuma za mu duba dangantaka ne da Amurkawa masu masaukin baƙi da baƙin nasu. Hafsat ya ke ga dangantaka tsakanin mu da muka zo daga wata ƙasa da mutanen wannan ƙasar. abin da na lura da shi shine gaskiya dangantakar mutanen ƙasar nan da kai ya danganta da yadda kai ka nuna kanka kamar ya idan ka ya danganta da yadda kai ka ɗauki kanka idan ka nuna musu cewa kai yanzu kamar yadda ake mutane suke ganin kamar ko suna wariyar launin fata gaskiya hmm. ba haka bane ba baya da za a yi su ga mutum ya zo mutum ya a nutse suna kallon ka sun san cewa wannan ba mutumin banza bane ba shigar ka bata nuna kai sun nuna cewa kila ka sun ganka zaka tafi makaranta a'a sun ganka zaka tafi aiki sun ga ka gane hmm. suna ganin ka je tsaf sun ga dai mutum kamulin mutum ba yadda za a yi su kyamace shi Duk kawai abin da ba sa so kawai shine rashin rashin da'a da kuma ka san dai wasu harkokin da dai ba su dace ba amma yadda ka ɗauki kanka haka mutanen nan suke ɗaukan ka idan ka nuna musu cewa kai ka kuma sannan in sun ga cewa mutum mai ilimi ne suna son shi in sun ga cewa dai akwai abin da za su amfana da kai to za ka ga suna son ka sosai kuma sannan in suka ga cewa kai ba matsala za ka kawo musu ba. to ya maganan ababen jin daɗin zaman gari ababen more rayuwa ce su mota su uh, asibiti su hanyoyi su da su kansu samun masu gidan rana. to abubuwan dai gaskiya komai dai sai dai a ce alhamdulillah saboda komai akwai amma idan kana da hanyar da zaka same su ka kamar abun hawa ga su nan ko ina ka gani ga su nan kuma sannan ana zaga babu tsofaffin motoci kamar yadda za ka gani a Najeriya akwai na shekarun da ba za ma ka gan su ba saboda kawai kowa yana da yadda zai iya samu yawanci saboda za ka ga contract suke karba su rinka biya wata wata sannan titunan ma ga su nan saboda ni a garin da nake ma akwai tituna sosai manya manya saboda kowa yana da mota ba kamar wasu garuruwan da za ka ga akwai irin su train da su bus ba a nan ba haka bane ba public transport su wato motocin su na haya ba su da wannan ba sa yi ba sa da biya wa mutane bukata yadda suke so su za gaskiya idan dai mutum yana da yadda zai babu yadda za a ce ba shi da abin hawa sannan kuma neman kuɗi shi ma idan mutum yana so ya samu kuma ya san yadda zai ya samu zai samu amma idan mutum ya sa lalaci a ran shi to gaskiya nan ba wurin shi bane ba ba wurin shi bane sam sam nan ba sa son lalaci amma to ai wannan iya ba hakuri wani dan wanka bai iya taimakon ka kamar da ake yi da mm, mm, ba a yin taimako a nan gaskiya da wuya ba a yin taimako sam sam sam saboda ana iska in mutum ba shi da kuɗi ma sai su ga kamar laifin shi ne to ka san mu a gida in ka duba za ka ga mu taimako ai ya haɗu da addinin mu ne Mm. To amma ana sai ga sai a ce a kaka ma mutum ka je ka kai wani charity organization wani wata kungiya wato wacce take bayarwa sai a ce a kaka bayar. To kaga mu ba haka bane ba ana taimako wannan dan uwa da dan uwa ma sai ga mutum babu abin da ya mishi zafi ya dan uwan shi kanshi kawai ya sani. Saboda akwai wani malami na a makaranta da ya taba gaya mu dan uwan shi yana zama a wata gated community suna cewa irin wato wata unguwar masu kuɗi ake katange ta ka gane mm. wacce to yana zama a nan. Shi kuma ya kwanta ba shi da lafiya ba shi da kuɗin da zai biya a mishi aiki a asibiti ya ce amma dan uwan nashi ma da aka mishi ya ce mishi babu ruwan shi kada a sake kiran shi ko ba wai dan uwan shi bane ko ba faɗa suka yi ba ba kuma ya mishi wani laifi bane ba saboda kawai ba hurumin shi bane babu ruwan shi ya kyale shi kawai ya ji da kawai ya kyale saboda ba sabga yawwa kawai ya ji da kanshi kuma ya nace mishi to da suka da aka yi mishi aikin ya fito kuma sun ci gaba da harka ya ce sosai ma kuwa kuma kaga shi ma bai ji haushi bai ce ai ba komai ai ba wani abu bane ba saboda ba hurumin shi bane to kaga su wannan kawai ba wani abu bane a wurin su taimako to to balle a ce to makwaci da makwaci ya ce ya mai irin wannan taimakon eh, dan wa eh, dan wa makwaci da makwaci na za ka ga makwaci da makwaci ba su taba ganin juna ba saboda ni kai na akwai da na zauna na yi shekara a wurin ma ban san next wanda yake dab da ni ba a jikin gidan da gidana ban san waye ba ba ruwan makwaci da makwaci babu babu wannan sai dai wasu da za gani gaskiya kaɗan ne za gani irin an san ana zumunci ana wai ma a rinka shiga wai ana taimakon juna ba in an fito ma dai kawai dai a gaisa sun kenan in an haɗu kenan wani abu ya haɗa ku yawwa ko in kun haɗu maybe ko wani zai shiga mota kun fito dai waje kowa zai fita to a nan ne kawai za a ɗan gaisa amma gaisa ma ba wata mai tsaho ba kawai kowa yana yin abin da ya shafe shi ne To, kin a bayanin da muka yi tun daga farko har kawo yanzu, kin yi batutuwa da dama wanda suke wasu za su je wannan a wurin zuwa ne wannan wani kuma zai ce kai wannan ba wurin zuwa ba ne kadara mutum ya kira ke ce hafsa ina son in zo america domin neman abin zaman gari wasu shawarwari muhimmai za ki bashi gaskiya akwai shawarwarin da zan ba ya danganta da waye mutumin kashi tsaya na hafsa domin lokacin da aka ɗiba min filin ya ƙare masu a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda zai zamo shi ne na ƙarshe domin jin shawarar da hafsa za ta ba mai sha'awar zuwa wannan amurka yanzu amadin ita bakwar tamu hafsat bello dan mai soro sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Koma da gaida ladan ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana sakon farko ya fito daga mutane dan ma'azu baban kalifa jikan kande da aminu kano mai da garko da abubakar sabiu shugaban matasa sabuwa katsina suka ce salamu alaikum voa hausa ku gaya wa gwamnatin tarayyar najeriya da ta gaggawan tallafa wa gwamnatin jihar kaduna don a yi maganin sace yaran mata da ake yi ana tsafi da su shi ko majin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar kebbi aliyu usman takalafiya cewa yi hakika musarela odinga ya watsa wa magoya bayansa kasa a fuska domin ko ya nuna wa duniya cewa shi ba dan siyasa ba ne haba shugabannin amurka da turkiya ya kamata ku nemi zama teburin shawara tsakaninku domin abin da zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba wasiƙa daga baba gana alhaji dabuwa ungur jihar yobe ita ku hajiya gambo mamman gusauciya ta ina taya al'ummar ƙasar labirin murnar kammala zaben shugaban ƙasar da suka yi lafiya Assalamu alaikum ya Hausa. Yajin aikin da malaman jami'a a jamhuriyar Najeriya suka tsunduma abin takaici ne da alhini kwarai muna kira ga gwamnatin shugaban Muhammadu Yusuf na Nijar din da ta gaggauta yin sulhu da malaman jami'o'i su janye yajin aikin da suka shiga don samun ci gaba da bunƙasar harkar ilimi a kasar Yajin aikin malamai ba abin da zai janyo wa bangaren ilimin kasar sai na kasu da koma baya. Daga ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. To al'ummar kasar Liberia da fatan kun kammala zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya sa haka. ya sa kuma hukumar zaben kasar ta bayyana muku abin da kuka zaba amin daga isu diyal faki to madalla yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice To a takaice raguwar karfin iska da zafin rana sun taimakawa dubban jami'an kwana-kwana a jihar California da ke yammacin Amurka a kokarin da suke na kashe gobarar daji daban-daban da suka barke a fadin jihar ranar Lahadin da ta gabata. Ma'aikatar kula da dazuzzuka da kare gobarar dawa da ke California ta yi gargaɗin cewa har yanzu iska da zafi na zama barazana a wuraren. Kuma ya zuwa yammacin jiya talata, gobarar ta ƙona fiye da hekta dubu arba'in da ɗari biyar. A yau Laraba, hukumomi sun ba da rahoton mutuwar mutane goma sha bakwai da ke da alaƙa da gobarar, sun kuma ce gobarar ta ƙona kimanin gidaje da wuraren kasuwanci guda dubu ɗaya da ɗari biyar. Ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. A saboda haka ya bai wa 'yan majalisar dokokin Amurka kwanaki 60 su yanke shawara a kan ko Amurka za ta kakaba Iran takunkumi ko a'a. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can anjima jima za ku ji mu ɗauki da sauran shirye-shiryen sashen Hausa. yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma juli da ta shirya kuma ta bada umarni baba yaku makeri ne daga nan washington dc sai kuma mu na wannan lokacin wato mr bullard kenan nake sallama da ku a huta lafiya ga kuma yau da gobe.